Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga birnin Washington DC. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkan ku da wannan dare wanda ya yi daidai da karfe hudu da rabi na marece agogon gundumar kwalambiya. a yau Alhamis goma sha bakwai ga watan Yuni. shekara ta 2021 miladiya inda ni Yusuf Aliyu Harande ke jagorantar shirin tare da Maryam Dauda da saura abokan aikinmu muka sake dawo muku. A cikin shirin muna tafe da rahoto a kan rikicin cikin gida da babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ke fuskanta. Kana fashin teku na neman durkufar da tattalin arzikin Najeriya. Bayan nan kuma muna tafe da rahoton mu na musamman daga jihohin Arewa ta tsakiya. Daga bisani sai mu kawo muku labaran wasanni a takaice. Amma dukka mun mu kai ga waɗannan sai an fara jin cikakkun labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Alhamis gwamnatin kasar Japan ta bayyana shirin sassauta dokar ta bacin da ta ayyana a Tokyo da wasu gundumomi da yawa sakamakon annobar coronavirus a kan lokaci don bikin bude wasannin Olympics da za a fara. Prime Minister Yoshihide Shuga ya sanar da cewa gwamnatin kasar za ta koma bin matakai masu sassauci da zarar wa'adin dokar ta bacin da aka sanya ya kare ranar lahadi za a ci gaba da amfani da matakan masu sassauci har zuwa 11 ga watan yuli kwana 12 kenan kafin a fara wasannin na olympics bayan sassauta matakan ana sa ran gwamnati za ta sanar da shirin barin 'yan kallo har zuwa dubu goma shiga wurin wasannin na olympics 'Yan sandan Hong Kong sun kai samame a ofisoshin jaridar da ke goyon bayan demokuraɗiyya ta Apple Daily a yau Alhamis, inda suka kama manyan ma'aikatan jaridar biyar ciki har da babban editan jaridar. An kai samame da yin kaman ne a ƙarƙashin wata dokar tsaron ƙasa da hukumomin Beijing suka sanya a kan birnin mai cin ƙwarya-ƙwaryen gashin kansa shekara ɗaya da ta gabata. 'Yan sanda sun ce an kama manyan ma'aikatan biyar ne bisa zargin yin hulɗa da ƙasashen ƙetare ko wasu daga cikin gida da nufin janyo matsala ga tsaron yankin. Jaridar ta Apple Daily ta ce babban editanta Ryan Law da wasu manyan jami'ai hudu da ke aiki da jaridar da kuma babban kamfanin su na Next Digital aka kama. 'Yan sanda sama da 200 suka kai samaman na yau Alhamis a ofisoshin na Apple Daily. Katsewar yanar gizo wato intanet na wani ɗan lokaci ta shafi shafuka da manhajojin cibiyoyin harkokin kuɗi da yawa da kamfanonin jiragen sama a faɗin duniya a yau Alhamis. Kamfanin hada-hadar hannayen jaran Hong Kong ya faɗa a shafinsa na Twitter cewa a yau Alhamis da rana agogon GMT shafin yanar gizon kamfanin ya fuskanci matsala kuma an yi bincike a kan lamarin. Minti 17 bayan wannan saƙon ya kuma sake rubuta cewa komi ya koma daidai. Shafukan da ke sa ido kan intanet ciki har da Thousand Eyes, downdetector.com da fing.com su ma sun nuna yadda shafukansu suka fuskanci katsewar intanet ɗin ciki har da wasu kamfanonin jiragen sama da ke Amurka. Galiban jama'a ƙasar Australia da suka yi ƙoƙarin yin harkokin banki ko sayan tikitin jirgin sama da tura saƙonni ta akwatin gidan waya su ne suka sanar da katsewar intanet ɗin. Gwamnan jihar Texas da ke nan Amurka ya sanya hannu a wata sabuwar doka da za ta ba jama'a jihar damar ɗaukar ƙananan bindigogi ba tare da wani izini ba ko haya binciken da ake yi kafin a amincewa mutum ya mallaki bindiga. Ana sa ran gwamnan Greg Abbott zai yi ƙarin bayani game da dokar a zaman wani ɓangaren biki da za a yi a jihar a yau Alhamis. Duk wanda bai taba aikata wani babban laifi ba ko yake da wani takunkumi ta fannin doka game da mallakar bindiga zai ci moriyar matakin wanda zai fara aiki daga ranar ɗaya ga watan Satumba. Bincike da gwamnatin tarayya ke yi na mallakar bindiga akan wasu masu sayan bindiga har yanzu zai ci gaba da aiki. Kuma wuraren sana'o'in jama'a za su iya hana a shiga harabinsu da bindiga idan suka so. China na nuna sha'awar yin aiki da kasashen kudu maso gabashin nahiyar Asiya a yankin kudancin tekun China da ake takaddama a kansa yayin da kasar adawar China Amurka ke kara samun karfi ta bangaren diflomasiya a karkashin gwamnatin shugaba Biden a cewar masu fashin baki. China da ke da rundunar soja mafi girma da mafi karfin tattalin arziki a Asiya ta gudanar da wani taron ido da ido a ranakun bakwai da takwas ga watan nan na Yuni. wanda ya tattaro ministocin harkokin wajen kasashen kudu maso gabashin nahiyar asiya guda goma da takwaran aikinsu na china wang yi wang da ministocin daga kungiyar kasashen kudu maso gabashin nahiyar asiya guda goma sun faɗa a wata sanarwa da aka fidda ranar tara ga watan nan na yuni a lokacin da suka yi ganawar a birnin changchun da ke china cewa sun tattauna akan neman hanyar warware su cikin lamana a kudancin tekun na china Labaran duniya kenan aka saurara kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma bar mu shiga duniyar rahotanni. a daidai lokacin da babbar jam'iyyar adawa a Najeriya ta PDP ke ci gaba da fuskantar rikicin cikin gida. Wasu na ganin cewar da hakan jam'iyyar za ta ci gaba da rasa kadarinta a idan 'yan kasar. Gabanin zaben gama gari da ke tunkarowa jam'iyyar a jihar Niger tana fama da matsalolin shugabanci. Mustapha Nasiru Batsari ya aiko muna da ƙarin bayanin halin da ake ciki. Rikicin cikin gida na jam'iyyar adawa ta PDP a Najeriya na ci gaba da jefa 'ya'yan jam'iyyar cikin wani yanayi na takaici a jihar Naija da ke arewacin Najeriya. A yanzu dai kimanin watanni goma sha shida kenan da jam'iyyar ta PDP ta kasa gudanar da zaben shugabanninta a jihar Niger. al'amarin da masana harkokin siyasa suka ce babban kalubale ne ga jam'iyyar adawar honorable yahya ability babban jigo ne na pdp a jihar niger yau a ce shekara ɗaya ba shugabanni shekara ɗaya har ya kai da wata shida a wanga jiha namu na Niger so gaskiya sai iya cewa dole mu kalubalanci shugabanni na tarayya kuma abin da ke ba mamaki yau a ce cikin shugabannin gari muke magana akwai ƙwararru tsohin 'yan siyasa yau a ce akwai wanda ma aka ce an sa don ya zo ya tabbatar ya kawo sulhu a wannan jam'iyya na musamman jihar Niger shine tsohon shugaban eh, majalisar dattawa shine sanata bukola saraki a ce shirin jiha ɗaya ya gagare shi so dole mu kalubalanta. to amma sakataren pdp na najeriya sanata umar tsauri ya ce akwai kwamitin sasanci da suka sanya a ƙarƙashin tsohon shugaban majalisar dattawan najeriya sanata bukola saraki kuma nan ba da jimawa ba za a warware matsalolin mu jam'iyyar pdp siyasa jam'iyyar siyasa ce matakai muke bi kuma su 'yan jam'iyyar pdp waɗanda da kai naija hmm. sun san cewa wannan matakan an bi su shi kawo mu ga damka komai hannun shi wannan kwamiti da to amma ai kwamitin ya zo nan naija na shi bukola sadakin kuma tun da ya wuce babu wani bayani yanzu kusan watanni uku zuwa hudu kenan to ka san kaman idan tsarin mulkin kasa idan abu ya je kotu ya za kai ai sai kai shiru sai abin da kurta yanke hukunci ko to wannan kwamitin kamar mu mun dauke shi kamar kotu ne domin mm. kotun koli ne mm. mun sa su sun yadda za su yi saboda ka na tabbatar maka cewa cikin 'yan kwanaki kaɗan za ka ji abun za su yanke hukunci. Rikicin PDP a jihar Niger dai ya sa wani bangare na PDP dakatar da tsohon gwamna Babangida Aliyu daga jam'iyyar. To amma uwar jam'iyyar a matakin ƙasa ta yi watsi da wannan dakatarwa kamar yadda sakataren PDP sanata Umar Tsauri ya tabbatar. Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Haka zalika hukumomin tashoshin teku na wasu kasashen Afirka ta yamma sun ɗau ɗamarar yaƙi da ɓarayin teku da ke barazana ga lamurran kasuwancin teku a yankin. Damuwar ta shafi yadda ake samun ɓarayin teku musamman a mashigar tekun Gini. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El Hikaya ya yi muna nazarin wannan matsalar. a ziyarar haɗin gwiwar kasuwancin teku tawagar hukumar kasuwancin teku ta ghana ta zo abuja inda ta gana da hukumar sufurin jiragen ruwa ta najeriya don ɗaukar ƙarin matakan cin riba ɗari bisa ɗari daga kasuwancin teku. piracy in the gulf of guinea is now a major challenge in ghana i must say that we have relatively safer waters. fashi a mashigar tekun gini babban ƙalubale ne mu a ghana zan iya cewa muna da salama a sufuri ta tekunmu. amma in gemu makwabcinka ya kama da wuta sai ka shafa wa naka ruwa Yanzu shugaban hukumar kasuwanci ta teku ta Ghana, Mrs. Binonita Bismarck. Bismarck ta ci gaba da cewa suna aiki tare da makwabta da jami'an tsaro don tabbatar da tsaron teku a yankin. Amma abin takaici ma kwanan nan sun ji labarin cewa an kai wasu jirage hari da sace wasu 'yan kasashen ketare. A jawabinsa shugaban hukumar kasuwanci ta jiragen ruwa na Najeriya Malam Hassan Bello ya ba da tabbacin ingancin matakan da aka ɗauka na yaƙi da 'yan fashin. Muna da nimasa hukumar da take kula da fashi a teku an kawo abubuwa na'urori an kawo kayan aiki har da jirage inda za a yi patrolling wannan area da ake ce ma gulf of guinea wadda muke da gaba da ita in allah ya so za ka ga an yi maganin wannan faris. sannan kuma akwai doka da aka yi ita ne masa ta kawo ne doka duk wanda ya yi fashin jirgin ruwa to ga yadda za a hukunta shi da patrol nan da wannan doka in allah ya so za ga an maganin fashi a teku idan kuwa an haka to za ga jirage sun fara zuwa nan ko dai su ɗauki kaya daga nan musanya mu kai wasu ƙasashe wanda abin ya fi da a ce mu ne kawai ke kawo kaya kullum mu ma muna da kayan da za mu sarrafa nan najeriya mu kai wasu ƙasashen waje. hassan bello ya koka ga yadda ake samun jinkirin fiton kaya a tashar teku ta najeriya amma ya ce hukumar sa ta bullo da wata dabarar magance wannan damuwar. za ka ga mutane sun ce a ah, to bari in wata tasha wadda ba najeriya ba tun da can kayana kwana hudu kawai za su yi ko kwana uku nan ko sai an yi kwana 21 a najeriya to muna nan muna son mu mai da shi kwana bakwai na farko sannan ya zama kwana uku kawai ka fitar da kayanka custom yanzu za su kawo su so ba za a yi ta duba kaya ana bude su ana duba manually ba eh, ɗaya ɗaya ba ɗaya a awa biyar ake yi kafin a bude container a dube ta kafin ta wuce inda aka kawo wannan na'ura kana minti biyar ake yi Najeriya na da tasiri wajen lamuran kasuwanci a yankin Afirka ta yamma da ma Afirka ma gaba ɗaya da kan sa duk matakan da ta ɗauka na dakatar da shigo da wasu hajoji kan shafi sauran ƙasashe har da kai ga amfani da hanyoyin diflomasiyya wajen daidaita lamura masana tattalin arziki na cewa dogara da Najeriya ke yi wajen shigo da muhimman kayan da da take bukata daga ketare ciki ko har da ma man fetur ɗin da take samarwa na kawo kuncin tattalin arziki da tsadar kayan masarufi. Nasiru da Mailika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ta Ubangiji Allah ya kawo muna mafita baki ɗaya. Har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Yanzu kuma ga Zainab Babaji ɗauke da wannan rahoton. Tun a ranar 26 ga watan Mayun wannan shekara da Majalisar Dattawan Najeriya ta kaddamar da zauren sauraron shawarwarin jama'a kan gyaran kundin tsarin mulkin kasar na shekara ta 1999. Al'ummar kasar ke ta bayyana batutuwan da suke ganin ya kamata ko dai a yi musu gyaran fuska ko a ƙara su a cikin kundin tsarin mulkin. Batutuwa goma sha shida ne da tawan na Najeriya suka zayyana waɗanda jama'a za su ba da shawarwari a kansu da suka hada da baiwa mata 'yancin damawa da su a harkokin gwamnati, cin gashin kan ƙananan hukumomi, samar da 'yan sandan jihohi, yin garan bawulo ɓangaren shari'a da harkokin zaɓe da batun ɗan ƙasa da baƙo. Sauran batutuwan sun hada da rigar kariya wa shugabannai, samar da ƙarin jihohi da ƙananan hukumomi, shigar da sarakuna a cikin kundin tsarin mulki, duban yadda 'yan majalisu ke gudanar da aikinsu, gudanar da mulkin babban birnin tarayya da sauransu. Gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule, ya ce jihohin Najeriya da dama na da bukatu daban-daban. wayansu jihohi suna son ma gaba ɗaya duk ma'adinai da aka samu a ƙasa ya zama nasu, a ba gwamnatin tarayya ne kawai nata kashin amma su ne za su zama suke kula da wayannan abubuwa akwai wanda suke son sojoji ma su yi sojojinsu da sauran so dama idan aka taso maganan shi constitution za ka ga kowane kasa. akwai irin nasu shi yasa wanda suka fi mu wayo wato kasan ingila su ba ma a rubuta constitution din constitution din su ba a rubuce yake ba saboda mutane a kullun shi dan adam canji yake so yau da yan sanda na jihohi ne da zaka ga wayansu za su zo suna neman canji yan sanda su koma tarayya gaba daya eh shi kullun dan adam mai son ne ya samu canji to wayansu daga cikin canje canjen sun dace wa wayansu jihohi ne ba su dace wa wayansu jihohi ba so akwai wayanda za su ce suna so akwai wanda za su ce ba sa so kamar mu jihar nasarawa ba mu ɗauki wannan wai maganan muna da polis namu na jiha shi ne abin da ya fi damu mu ba a'a yanzu ko wanda suke cewa sarakuna ya kamata a ba sa ɗauko sarakuna a ba su wani yanci na musamman tuntun wurin kula da tsaro na ƙasa wanda ba sa yi yanzu tun yanzu sarakuna yawanci ba su da wani abin da suke na wannan to akwai wanda za su ce su yan sanda suke so wanda za su ce su sarakunan su suke so su yi to mu na sarakuna ɗaya daga cikin inda muka sa a sarakuna a ba su irin wannan role da za su yi vigilante ɗinmu a ba su dama a yi training su. a ba su mukamai wanda za su iya irin aikin nan to kaga shi ma kamar yan sandan ne ake magana amma sai an yi training an tabbatar su za su iya rikewa sannan ayi ko wanda maganan ilimi suka yi akwai wanda maganan ma'adinan su gwamnatin tarayya ta tara kuɗi saboda a tabbatar an nemo wannan ma'adinan da suke kasa saboda a taimakawa jama'a akwai jihohi wanda suke son su ma'adinan su a zo a haɗu tare da gwamnatin tarayya ne ba gwamnatin tarayya ita kaɗai ta rike ba a zo a haɗu tare ne a ga ya za a yi a haƙo su saboda a gyara. A shekara ta dubu da tara da saba'in da shida ne tsohon shugaban kasa marigayi janar Murtala Muhammad ya bayyana cewa an sami kasa mai faɗi a tsakiyar Najeriya da zai iya kasancewa cibiyar gudanar da mulkin kasar tushen samar da babban birnin tarayya Abuja kenan. Shugaban kungiyar gamayyar 'yan asalin kasar Abuja, Pastor Jeji Dan Ladi, ya ce karo na bakwai kenan da suke mika roƙon a basu jiha kamar sauran jihohin Najeriya. Marigayi General Murtala Muhammad da ya yi broadcast 1976, maganan da ya yi ya yi broadcast ɗin ya ce, manya-manyan yare guda uku din nan da sun zama jigon yare na Najeriya ba su da wani fili a Abuja amma akwai bagi bari gade gana-gana gwandara basa igbira koro amama su ne asalin mazaunan wurin na kuma suna da 'yan uwa a kusa a baya-bayan jiha-jiha da aka kange wurin nan da manufan cewa idan gwamnati za ta ɗauki kasan nan ya zama cibiyan ƙasar najeriya to in an bi abin da ya kamata a bi za a iya ta da mutanen nan su koma jihar su domin a bar ma wurin ya zama na kowa da kowa farkon magana kenan sai obasanjo ya zo ya duba magana sai ya sa university of ibadan suka tafi suka duba a kaza abuja ka duba a lokacin an samu gida gida gida dubu ɗari hudu da ɗari biyar gidaje masu gidaje ana neman biliyan biyu da digo takwas a biya gonakin mutanen abuja to ba sun ce tun da ya zama haka ba za a iya biya kudi lokacin ana budget na kasa a zamanin miliyan hudu eh, ko miliyan dari hudu ko miliyan dari biyar so kaga ana bukatan kusan shekara biyar kamin a biya ma mutanen abuja gonakinsu ba ma gidajensu ba tukuna shi ya sa murtala ya ce to ya mai da wurin ya dawo ya zama mutanen za su zama masu wurin shi kenan aka aka ta tafiya 1979 constitution 'yan kasar na Najeriya sun sun ki su sa wannan abun tun lokacin yanzu muna shekara arba'in da bakwai shawara da muna kawo shi ne muka kawo a cikin memoranda din nan yau nan ya zama memoranda na bakwai kina muna kawo muna kawo wannan magana ɗaya ɗaya har yanzu Najeriya muna gaya wa Najeriya cewa kundin tsara ta ce wai kasan nan ya kamata yana nan kaman asalin jiha ne amma ba jiha ba a cikin kundin tsara ya ce wai shugaban kasa shi ne gwamna na fct wai vice president shine deputy governor na fct wai national assembly zasu yi assembly na fct a wani kasa ne shugaban kasa ya zama gwamna na wuri yana kwana sai nigeria abin muna roko tun da ana democrat ana democrat a gyara wannan abu tun ana magana a gyara shi bayan kotu na Nigeria federal eh, appeal court da kai ma orita ma mun riga mun samu judgment a kowa suka cewa Nigeria ta ba ta yi daidai ba a mai da wurin ya zama state dalili akwai eh, wani wuri ana kira federal capital city a tsakiyar fct mutanen abuja suna cewa in ya yiwu a mai da federal capital city din nan ya zama wurin da shugaban kasa yana nan in za su sa mishi sunan sun gandama su sa tsari ta ce mu state ne mu jiha ne amma kuma wai wanda sai mana wanda sai mana shugaban kasa to wannan ko baba da ya da ya zama dattijo ba zai ce kai mutane Abuja na zama head of state na ba ku din ba ya sa local government ya ba mu kudi gaba daya ya mai da mu local government ya mai da mu ya ba mu employment dubu daya ana kwashe amma kuma in ka duba kudin tsara ba na kira mu local government ana kira mu wai area council to yanzu a cikin kirgan mutane a abuja asalin mazaunan abuja wanda aka same su yare tana din nan yanzu a cikin census wanda aka duba a cikin 2016 ya nuna akwai miliyan uku da ɗari biyar da sittin da hudu da ɗari ɗaya da ishirin da shida mutane mutane kuma waye na mutane sun fi sun fi state guda shida faɗi kuma suna da gwamna nasu suna da assembly nasu suna da house of rai guda uku uku eh, senator uku uku house of rai guda shida shida mu muna roƙon muna muna roƙo ne bayan gashi akwai nisa mu stage na ma hana shi amma yanzu idan an ce ka takaita a dunkule me kuke so ku 'yan asalin mazauna abuja a bamu demokradiyya a bamu state mai zabe mu zabi gwamna ya ta fa an ce mata wai ba za ta dauki ba ta zama yar FCT ba ta yi makaranta nan ne ba a nan a Jos an ba ta ID card wai na State ne ba ya daga nan ba to yara din ta yi barin faɗe shi a nan yare yana ta yi kokari ba ta ID card a gyara hanki sai ta ce min dadi ba zan mori wannan ID card ba amma Najeriya su bari sai yi girma za su gane Yayin da wasu 'yan Najeriya ke bayyana mabambantan ra'ayoyi kan tasiri ko rashin tasirin yin gyaran fuska ko sake fasalin kundin tsarin mulkin, wata 'yar gwagwarmaya a Jos, Jurit Ma Goyit, ta ce suna goyon bayan duk abin da zai kawo ci gaban ƙasa. Kin san gyara dai baya yawa. so ko da an gama yi yau gobe a sake ce an ga wani dan wani wuri ya kuskure za sake gyara na'am kuka mu duk abin da zai ka cin gaba kuma mun sha faɗa in abu ya yi kyau baya mu mutum ɗaya yana nan kama a ce an canza gwamnati sai suka gyara hanya a hanyar nan kowa zai bi da wanda ya zabe su da wanda bai zabe su ba kowa zai bi so ni kam duk gyaran da za a yi ko an yi jiya ne a sake yi yau in an gan bukatan gyara a ci gaba da yi wata yar gwagwarmaya kenan a nan jos madam jurit moa goyit Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. To sauraro da haka muka zo ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Assalamu alaikum da fatan mai saurare na cikin koshin lafiya. Shirin na yau zai duba wasan kwallon kafa na Euro 2020 na kasashen Turai, wanda aka fara a ranar 11 na watan Yuni na wannan shekarar kuma ake sa ran kammalawa a ranar 11 ga watan Yulin shekara 2021 da za a gudanar a birane 11. Kasashen da za su fafata sun hada hada Finland, Russia, Turkey, Wales, Italiya da Switzerland. Sauran su ne Ukraine, Macedonia ta Arewa, Denmark, Belgium, Netherlands da Austria. har ila yau akwai kasashen sweden slovakia croatia czech republic akwai kasar ingila da kuma scotland sauran kasashen ko su ne hungary faransa da kuma portugal akwai kasar jamus sai ispaniya da kuma poland kaɗan daga cikin sakamakon wasan da aka buga kasar italiya ta yi cin kaca a kasar turkiya ci uku da babu ko ɗaya ita ma kasar belgium ta je rasha ta ci kasar uku babu ko ɗaya wasan da ya gudana da kasar ingila da kuma croatia a birnin london an tashi london na da ce daya sai wanda aka fafata tsakanin kasar faransa da kasar jamus faransa ce ta samu galaba kan kasar jamus da ce daya da nema wanda hakan ma dai ya faru ne a wani kuskure da mataimakin tsaron gidan jamus din ya jefa a kwallo a ragar kasarsu domin jin karin bayani game da kwallon kasashen turai din na gayyato musta shola michael mashirhanci a fagen wasanni idan masu kallo sun suna bin yadda abun yake faruwa to akwai wasu abubuwan da suke da suka gudana a cikin wasannin farko da aka yi wanda ya ba mutane mamaki a kakaman denmark wanda su ne suna cikin wanda suka karbi bakoncin wannan wasannin mm. ana ganin ganin da ya kamata a ce sun lailaye finland amma saboda abin da ya zo ya faru nan wasan su wanda ya yi rauni sai kuma idan ka duba wasan akwai wanda aka yi tsakanin portugal da hungary to wannan dama wasa ana nan ana ma ana tsammani abin da ya faru din zai faru amma ba ya tsammani zai kai yadda ya kai ba ba wanda ya tsammanci cewa portugal za ta sha hungary har zuwa uku a wannan rukunin nasu kaga akwai portugal akwai hungary akwai france akwai germany rukunin mutuwa eh. to ana ganin ko da ita hungary za ta zama wanda a dinga ba wa kashi a wannan rukunin ba kamar yadda aka yi musu ba yanzu an buga kwallaye na farko ne to kuma abun gaskiya da muke tsammanin zai yi saboda kasashen da ake ganin kamar sun za su yi rawan a gani a wannan kamar su ingila kamar su faransa kamar su jamus da kuma netherlands don wannan su ne akan gaba da kuma su sweden da eh da portugal eh saboda su ne ke rike da kofin ana ganin za su yi kokarin su ga eh, sun kare kofin amma a wannan rukunin zai abin zai musu wuya ingila ma ita ma ba za ta kai labari ba saboda akwai 'yan matsaloli tsakanin shi mai koyarwa da kuma sauran mukarrabansa a halin da ake ciki kuma kasar ingila ta fitar da kalandar wasan kwallon kafa na firimiya na maza na shekarar 2021 zuwa 2022 za a fara wasan ne a ranar 14 ga watan agustan wannan shekara ta 2021 abdulluha muhammad mura amurka daga bauchi a nigeria daidai wannan lokaci muka zo ga shirinmu na ƙarshe labaran duniya a takaice. A yau Alhamis gwamnatin ƙasar Japan ta bayyana shirin sassauta dokar ta bacin da aka ayyana a Tokyo da wasu gundumomi da yawa sakamakon annobar coronavirus don bikin buɗe wasannin Olympics da za a fara. 'Yan sandan Hong Kong sun kai samame a ofisoshin jaridar da ke goyon bayan demokuraɗiyya ta Apple Daily a yau Alhamis, inda suka kama manyan ma'aikatan jaridar biyar ciki har da babban editan jaridar. Katsewar yanar gizo wato intanet na wani ɗan lokaci ya shafi shafuka da manhajojin cibiyoyin harkokin kuɗi da yawa da kamfanonin jiragen sama a faɗin duniya a yau Alhamis. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan ranar. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu gobe da safe karfe shida agogon Najeriya, Nijar, Kamaru. Karfe biyar kenan agogon GMT da Ghana. Za ku ji saura abokan aikinmu ɗauke da wasu rahotanni. Yanzu a madadin abokiyar aikin tawa, Maryam Dauda, da ta taya ni gabatar da shirin sai wadda ta daidaita mana sauti. Julie Lazarus Gratiam. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Peace salam.